ومن شر النفاثات في العقد kuma ina neman tsari da shi daga sharrin mata masu sihiri waɗanda suke yin tofi a cikin ƙwalle-ƙwalle.